لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم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 muna yi mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu idan muna tune muna tare da wannan babban tasha mai tarin albarka tashan alwisal kuma a wannan zaure wadda muke bayani akan alwala walbara wadda muke takaita ma'anarsa akan so da ki to muna cikin gaban bayani akan so idan an tuna wato zama da muka yi a kwanaki mun bayyana cewa malamai sun ce so din nan fa ya kasu kashi daban-daban har kashi guda hudu daga ciki a mun bayani na a so wadda malamai suka sa suna muhabba tabi'iya wato so wadda yake ɗabi'ance na ɗan adam yana da wannan soyayya san mata in mace ne son namiji eh, son dukiya son 'ya'ya son dawakai son gona son motoci gidaje abubuwa dai wanda ɗan adam yana son su kuma ba laifi ba ne in ya so su a bisa shari'a mun yi wannan bayani sannan so na biyu muka yi bayani akan son masu tauhidi da kuma kin masu shirka shi ma mun bayani can baya mun yi bayani na uku na cewa a wato so na shirka wadda yana da hatsarin gaske shine ka daidaita son wani da Allah ta'ala ko ma ka fifita wancan akan Allah ta'ala kuma ana gane hakan bisa ga dokan Allah nan ka bi ka bi na wancan ko kuma Allah ta'ala ya ce ai kaza shi ya ce ai kaza ka bi nashi ko kuma a baka wata falala wadda in ka duba da kyau wannan Allah bai baka wannan falalan ba shi wani can ya baka shi kuma ka yadda kuma ka bi kawar na Allah tabaraka wa ta'ala duk ana samun haka to yau yan uwa masu girma za mu yi bayani ne akan abin da malamai suka kawo wanda shine bangare na hudu hubbul batil wa hubbu ahlul batil da kuma abin da suka cewa bugudul haq wa bugdu ahlul haq wato ka dubi abin akwai so akwai kuma ƙi to wanda shine daman mu na alwala wal bara so da ƙi wanda dukkansu suna ana samun lada a kansu akwai abin da zaka so Allah ta'ala sai baka lada akwai abin da zaka so sai a rubuta ma zanubi akwai abin da zaka ƙi sai a baka lada akwai abin da za ƙi zaka ki sai a baka zarfi to yau za mu ɗauki wannan gaban wanda shi kuma wannan shashin wato siffan munafakai ne ɗaya daga cikin manya-manyan siffofin munafakai ba sa son gaskiya ba sa son masu gaskiya suna son ƙarya suna son masu yin ƙarya munafukai kuma munafukai a cikin musulmai suke ka na wannan darasin yana da abin alura da kyau ah, munafukai sun fi kowa azaba zaba kiyama shi yasa da Allah ta'ala ke bayanin su a cikin bakara yi bayani mai yawa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maraza wa lahum adhabun alim Allah tabaraka wa ta'ala bayanin su yace daga cikin mutane akwai da suke cewa imani amma ba su da imani suna yaudaran Allah suna yaudaran masu imani kuma ka san Allah ta'ala baka isa ba wane kai ka yi kaɗan ka yaudar Allah ta bayar ga amma su suna zaton ne suna yaudaran Allah shi sa Allah ta'ala kawo haka suna zaton za su iya yaudaran Allah Allah ta'ala ce ba sa yaudaran kowa sai kawunan su wa ma ya shi'urun fi qulubihim maradun a su akwai ciwo fa zadahumullahu marad sai Allah ƙara masu wa walahum azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi wannan azaban tana jiran su wa idza lahum aminu kama amanin nasu a numinu kama amanin sufa in kace su yi imani kama yadda mutanen kwarai suka yi imani sai su ce ah za mu yi imani ne kamar da wawaye suka yi imani ala in ji Allah ala innahum hum sufa ai su ne wawaye amma ba sani ba wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un in suka sadu masu imani sai sun imani in suka koma wajen shedanin su sai su ce suna tare da su ai kawai izgili suke Allah ya sta'azu bihim wa yamudduhum fi tughyanihim yamahun Allah ta'ala ce za a kama su da a danke su da wannan izgilancin da suke yi kenan su a takaicin takaitawa siffan su da ne ba sa son gaskiya amma suna nuna cewa suna son gaskiya suna son ƙarya amma suna nuna cewa ba sa son ƙarya daman zuwa jihaini suna da fuska biyu in suka shiga cikin mummune su ce wai su mummune in suka cin kafirai sai a suna tare da su iya billahi to kai hattara kai hattara domin su ba su son gaskiya munafukai ba sa son kuma masu gaskiya suna son karya suna son masu karya saboda su ɗin makareta ne to siffofinsu yana da yawa a cikin alkur'ani mai girma muzabzabi na bayi da zalika suna nan a nan suna nan a can ba nan ba ba can ba ha'ula wala ha'ula ba wa'yan nan ba ba in can to yan uwa masu girma mu yi hattara da yin munafurci musamman munafurci na aƙida tunda malamai sun fasa munafurci zuwa kashi biyu akwai munafurci na aiki mutum ya sabbantu da wasu sufofi na munafukai ko ƙarya ko ya alkawari bai cikawa idan aka ba shi amana ya ci duk wannan alamu ne na munafurci to yana iya takaita a kan munafurci na aiki to wannan da sauki mai wannan ba zai dawo a wutan ba ba amma mai wancan ta aƙida to zai dawo ba. a wannan zamanin cikin abin da aka fada na hatsari ba a sani ba na ƙin gaskiya kuma al'ummar musulmai suna cikin wannan halaka illa kaɗan wanda allah ta'ala ya kubutar da riƙon ƙarya musamman a dokoki da allah ta'ala ya ce abu dokokinsa kar abi na bil'adama adama wadda ya sa a nasa sai aka yi shuru aka dinga bin dokokin ɗan adam Allah ta'ala ce alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa Allah da kansa ya ce munafukai ne saboda mai ƙin gaskiya da san ƙarya da ƙin masu gaskiya eh, da ƙin gaskiyan saboda munafurci Allah ta'ala ce baka ga wa'yanda suke raya cewa suna son Allah ba sun yi imani ba sun yi imani da abin da aka saukar maka kuma sun yi imani da abin da aka saukar gabaninka domin mu al'umma annabi muhammad sallam mun yi imani da annabi musa mun yi imani da annabi isa mun yi imani da annabi shu'aibu mun yi imani da annabi harun mun yi imani da annabi ilyas mun yi imani da annabi uh, suleiman dauda yaqub duk mun yi imani yusuf duk mun yi imani da su duk suna cikin littafin annabi hud annabi yunus duka annabi isma'il dukkan annabawa na muhimma imani da su amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir mun imani mu saka mu al'umma ce wanda take son kowa in ka ji muna magana na cewa a kyamaci ba yahudi a kyamaci ba nasare a kyamaci mushriki a kyamaci abinda suke aikata wannan na shirka shine ya jawo kyama amma mu ne muka riƙe kowa mu ne muka yadda da annabin kowace al'umma mu ne annabinmu ya yi imani da abin da aka saukar mashi da abin da aka saukar gabanin shi to mu ma mun yi imani da mala'iku mun yi imani da tafai mun imani da manzanni to haka muke to su wayan nan a wannan ayan munafukai Allah ta'ala ce baka ga waɗanda suke raya cewa sun yi imani eh, sun yi imani da abin da aka saukar maka da abin aka saukar a gabaninka kenan ashe musulmai ne suna cewa su musulmai ne amma Allah ta'ala ce yuriduna an yi ta mu matsalar da suke da shi babba suna so su yi hukunci da abin da Allah bai saukar ba a tsagutu hukuncin dan adam wanda ya sa abu Allah sunansa tsagutu shi ma duk waɗanda suka taru suka zauna suka yi doka doka ya sa wani Allah ko shehunnai ko malamai ko limamai ko 'yan majalisu ko 'yan boko ko 'yan kasuwa ko 'yan siyasa suka yi dokar da ta saba mana Allah suka ce a zo a bi ta sun zama dagutu to amma wannan zaman da muke ci saboda fitina saboda akhafu da raini akwai wa'anda suke shiga ba dan sun amince ba dan su yi gyara su wa'annan Allah tabaraka wa ta'ala zai dubi niyan zai dubi niyan mu Allah ya kawo mana da sauki suna cewa sun imani da abin da ka saukar maka da abin da aka saukar gabaninka amma su suna so yuridun so an yi ta hakan ila tagut wa umiru an yakfuru bi Allah ta'ala ce bayan mun ce su kafirce wa tagut wa yuridu da an yudillahum dalalan ba'ida shaydan ne yake so ya ɓadda su bata mai nisa to bari ka ji inda matsalar take wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasuli in aka ce ku taho zuwa ga abin da aka saukar wa annabi sallam Allah ne ya saukar ku taho ga manzon Allah sallam ku bar abin da shehunnai ko malamai ko limamai ko 'yan majalisa ko 'yan dokoki ko 'yan siyasa suka faɗa saɓanin abin da Allah ya faɗa da manzansa in aka ce musu haka ku taho zuwa ga abin da Allah ya saukar alkur'ani da sunna wa ilar rasul munafiki na Allah ne da kansa yace munafukai ne za ka ga su duna an kasuda suna kakkaucewa suna ki suna turanci suna bala'i suna ce ba za a yadda ba sai an bi zamani sai an bi dokokin dan adam sai an bi dokokin turawa sai an ki abu alkur'ani sai an ki abu sunan a sallallahu alaihi akwai matsala saboda kai musulmi abu na farko ka yadda Allah ta'ala shi kadai zai sa maka doka ka bi in wani ya saka maka doka in wani ya ce maka ga shari'a in wani ya ce maka ga sallah in ya ce ga azumi in ya ce ga hukunci idan ya saba mana Allah to kai jifa da nasa ka dauki na Allah domin waɗanda suke kin gaskiya suke kin dokokin Allah suke kin masu gaskiya to munafukai ne ra'aitul munafiki ne su duna an kasu duna suna kan yawa ba sa yadda in aka ce to ku taho zuwa ga abin da Allah ya saukar zuwa ga manzon Allah sallam sai ga munafakai ba za su yadda Allah muna roƙonka ka raba mu da munafurci Allah ka sanya mu cikin masu bin annabi Muhammad sallam bi na gaskiya bi na sau da kafa babu sassautawa babu wato ainihin jin kunya ko tsoro wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu ila rasul ra'aita al yasudduna anka wasba fa kaifa idza asabatkum musiba ma qaddamat aydihim wannan abin da suka yi Allah ta'ala ce domin suna cewa su musulmai ne ya idan musiba ta addabe su idan bala'i ya auka masu kamar yadda al'umma musulmai yau suke cikin bala'i ko ina ka je fitina ko ina ka je fada ko ina ka je kisa ko ina ka je ba jituwa ba yan wantaka ba son juna ba zaman lafiya musiba kenan Allah ta'ala ce to ya idan musiba ta saukan masu tunda sun ki abin da Allah ya ce sun ki abin da manzon Allah sun ce sun ɗauko wani abu daban suna bi ya to in musiba ta zo masu ta afka masu fa kaifa idza asabat musiba bima qaddamat aidihim bisa abin da hannunsu suka tsibirbira suka aikata sun maja'uka sanan su zo maka na billahi in a aradna illa ihsanan wa tawfiqa suna cewa ai mu abin da muke nema dacewa to yau din ma zaka samu ya ka samu mutum bai yadda da Allah ba bai dokokin Allah ba shi yanzu an waye wayannan dokokin ba ba zai yiwu ba a yi amfani da su saboda haka sai a ɗauko na bature to musiba ta faɗan mana a yau yaya Allah zai halice ka yaya Allah zai baka abinci zai baka abin sha zai baka ruwa zai baka hankali zai baka ido zai baka kafa zai baka hannu zai baka tunani zai baka duk abin da ake bayar Allah ke baka ba adam ba yaya za a ce ka bar nashi abin da ya faɗa ka ce za ka ɗauko na wani kuma a zauna lafiya kai ka san ba zaman lafiya fa kaifa idza asabatuhum musiba bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yalifuna billahi in a aradna illa ihsanan wa tawfiqa muna neman kyautawa ne da dacewa dacewa kan bin sabon Allah a kan bin abin da Allah bai daba a kan bin abin da Allah ta'ala ya hana na أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم kullum قل لهم في kawalin قولا ka gaya مسو zance mai كارفي cewa ba a yadda ba a bi wani in ba Allah ba ba a yadda a bi wani in ba manzon Allah sallallahu ba a komai a kasuwa a gida a siyasa a banki a tasha a ko'ina a gona ka bi rasulullahi sallallahu shine zaman lafiya ka kai musulmi in ka ki wallahi sai ka yi nadama sai dai in ka tuba ba jayayya a ciki don tun daga nan da ga musiba kamar yadda Allah ta'ala faɗa wai in arna illa isana wa tawfiqa muna neman kyautawa kyauta ne dacewa ba za ka samu dacewa ba kai Allah ta'ala ce ka gaya musu wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a ba mu taba turo wani manzo ba sai dan abin shi walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru la fastaghfara lahum rasul la wajadu Allah rahim da dai sun tuba yanzu dukan mu tuba duk wani abin da za mu yi tukunna tun a kan ɗaiɗaiku mu domin waɗansu sai su dinga hayaniya su ce a an yi dokoki ba na Allah ba wa za mu ba shi gashi a dokokin na Allah wanda aka ce bi shi kaɗai ya ke bi a matansa ya ke bi a 'ya'yansa ya ke bi a gidansa ya ke bi a kasuwansa ya ke bi to shi za ka yi magana ai da kowannen mu yana ɗabbaka dokokin Allah yana bin Allah Allah zai kawo mana mafita amma an ki sai a ta hayaniya wa ma arsalna min rasulin duk wani wanda zaka tani Allah ta'ala ce ba mu turo shi ba illa li yuta'a bi iznillah sai dan awa wannan manzon biyayya da izinin Allah amma da an yi zalunci aka ce an tuba aka yi istighfari fastaghfirullah fastaghfar lahum rasul lawajadallah tawwabar rahima duk wanda ya tuba to Allah zai karbi tubansa kowannen mu ya tuba zai samu Allah yana nan yana jiran tubansa kuma zai karɓi tubansa da wajen Allah tawwabar rahima mai karɓan tuba kuma mai jin kai mai tausayi ga bayansa Allah yana son mu shiga aljanna shi yasa annabi san ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qalu wa man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakal janna wa man asani faqad aba kadiji duk al'ummata duk wanda ce la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu zai shiga aljanna sai wanda yake suka ce sahabbai suka ce ya rasulullah wa zai ki wa zai ji labarin aljanna da ka bamu labarin nan muna karanta alkur'ani muna jin abin da kake gaya mana akan aljanna wa zai ki shiga aljanna wa ya ba ya rasulullah qala man ata'ani dakal aljanna kaman ma ya shiga duk wanda bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam a komai da zaka yi a komai da za ka yi kai ta siyasanka ka bi rasulullahi sallallahu shi ne zaman lafiyanka shi ne shiga aljannanka shi ne tikitinka inda kana musulmi a ah, me yasa ka ce ashhadu allah ilaha illallah wa a ashhadu annan muhammad rasulullah me yasa ka ce la ilaha illallah muhammad rasulullah ko kiran sallah za a yi sai a maimaita kai ko a sallah cikin tanya sai ka maimaita sallallahu alaihi wasallam amma ka zo ka bi wani bature mai jan kunne wai da sunan wayewa kuma ka ce kai ba munafiki ba ne kuma ana neman a gyara ka ce kai ba za a gyara ba to shi yasa abin ya rabu kashe biyu dukkanin mu ɗaiɗaiku tukunna mu bi rasulullah sallallahu kowa ya bi shi a gidajen mu a mu a mu a mu a mu sai ga allah ya kama na sauri. yan uwa masu girma Allah ta baraka wa ta'ala shi faɗa bai taɓa aiko wani manzo ba sai dan abin shi amma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru la fastaghfir lahum rasul la wajadu Allah tawwabar rahima na samu Allah mai yawan gafara mai karba mai jin kai sai Allah ta'ala ce to a saurara fala wa rabbika la yu'minun Allah ya ce ya rantse da ubangijinka ba sa da imani ba su da imani hatta yu ka fi ma shajar bainahu sai sun hukunta ka a cikin al'amuran su gaba gida hatta saɓanin sun yi na ce kaza ka ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ta ce kaza ya ce kaza su ce kaza su ce kaza sai a ce duk a dawo a zo a tambaya me annabi muhammad sallallahu ya faɗi hatta haƙƙin hakkimuka fi ma shajara na abin da ya faru tsakaninsu sun malaya ji dufi an fusai maharaj kar su ji kunci insha Allah za mu ɗora a darasi da ke baya za mu tafi insha Allah hutun rabin lokaci idan mun dawo da kan wannan aya za mu ɗora na cewa a kyamaci abinda Allah ta baraka wata ala ya kyamata a kuma so masu gaskiya a kuma so gaskiya Allah ya samu dace wasu alaikum rahmatullahi ta'ala वबरकू